tuma jalani bin fara da taron da kuka je a najeriya wanda ka dawo daga wurin jiya ko shekaran jiya ya za ka bai wannan taron mai amfanin yin wannan taro din ko me kuka je a kansa e to gaskiya taron ya amfani sosai saboda mu 'yan najeriya da ke zaune kasashen waje kasashe da dama na america england da sauran kasashe har da ma wasu daga cikin afirka mun taru abuja mun haɗu mun tattauna kuma mun presenting papers a kan cigaban nigeria cikin abubuwan da muka duba na cigaba akwai na fannin lafiya da fannin ilimi da kuma fannin a ci gaban matasa. Akwai wani bayani da kai kai a wajen wannan taro? Kai musu? Eh, ni na na fi ba da ƙarfi wurin ci gaban matasa. Na gwada cewa ya kamata a samu makarantun ne waɗanda za su taimaka ma su matasan ci gaba wurin kimiyya da da da sana'o'i hmm. ba a dogara kawai ga gwamnati ba a ce idan mutum ya ƙara makaranta gwamnati kawai ake bida aiki a wurin ta amma kowane matashi ya tabbatar da ya ya kware a wata sana'a wadda zai iya samu kansa aiki To majila na kasan an sha yin irin wannan tarurruka amma wannan yanzu ana yin sha a ƙarƙashin wata sabuwar gwamnati ta shi Muhammadu Buhari kana da wani ƙarfin gwiwa cewa shawarwarin da kuka bayar za a yi aiki da su kuwa? Eh kwarai saboda gaskiya wanda muka yi taron da su wanda suka wakilci ita gwamnatin ta Najeriya gaskiya sun yi na'am kwarai da irin shawarwakin da muka bayar. kuma muna fatar cewa gaskiya za su za aikata a yawa daga cikin abubuwan muka muka gabatar To, uh, eh, Manjilani kai kayi suna wajen harkar kira motoci da zayyana su da fasalta su da sauransu kuma musamman ka da shahara saboda mutanen ta Volt da ka fito da ita wacce ake cewa tana aiki ba da mai ba ko? Eh da da lantarki take aiki aiki to um, ya kake ganin makoman najeriya game da harkokin kere-kere musamman mun ji kamar an ce wasu kamfanin amerika sun fara shirin su je najeriya su kera motoci ya kake kallon wannan eh to gaskiya wannan abu ne mai kyau saboda motocin na nan kuma yadda aka sani gaskiya motoci ne masu masu karfi sosai na amerika ko eh kwarai so motoci ne waɗanda za su yi amfani sosai a a Najeriya. Amma ka san mutane kuma suna nuna kamar motocin Japan sun fi na Amerika? To yanzu motocin da ke fitowa daga nan kasar ta Amerika gaskiya suna da ƙarfi sosai. Ah, ba za a ce motocin wata ƙasa sun fi su ba. Ah, gaskiya su ma motoci ne wanda za a ci amfaninsu a daɗe ana yi da su. a zuwa yanzu motocin da ake yi a najeriya galibin su ana shigowa da su daga kasashen ƙetare ne ko da yake wasu kamar su peugeot da sauransu suna kokarin su hada na motoci din kana ganin a wasu matakai da ake ɗauka domin cewa a fara gadan-gadan kera ko kuma hada motoci a cikin najeriya a yanzu to akwai shi wannan policy na national automotive policy na najeriya da aka ba da kafa shi ba yana zai taimaka ma kera motoci a Najeriya. zai ba da zai ba da ƙarfin gwiwa? zai ba da ƙarfin gwiwa ga duk wanda suke son su rika haɗa motoci a Najeriya. To kuma da nake cewa wannan abu abu ne wanda gaskiya ci gaba ce mai kyau to amma ya kamata mu bayan haka me kuma za mu iya yi ya kamata kuma da nake cewa ba wai mu haɗa motoci kawai ko mu yi su a Najeriya ba amma mu samu mu mutanen mu 'yan Najeriya su zama waɗanda suke ƙirƙiro da motocin tun wurin designing insu da developing ɗinsu ya zama cewa mu 'yan Najeriya ne ake kirkiro wannan motocin kuma idan nake nan ina aiki muna kirkirowa da sabbin motoci to ya kamata a ce akwai 'yan Najeriya da dama wanda aikin su ne su masu su kirkiro su dizainin motocin da za a amfani da su Najeriya kuma ba dole wai sai kamfanin Najeriya zai wayannan motocin da 'yan Najeriya suka kirkiro ba su wayannan kamfanukan da ah, already suna yin motoci ana sayar mana a Najeriya idan muna da 'yan Najeriya wanda suke dizanin motoci za su su yi musu aiki su zana motoci su dizanin insu wannan kafinukan su zo su yi su a sayar a Najeriya. Kana ganin kanka a matsayin wanda watakila zai iya koma gida ya taimaka wajen yin wannan abin da kake nema a yi? A kwarai ni kuma da nake cewa a shirye nake wurin taimaka ma Najeriya mu riƙe motocin. Ah, na baro Najeriya ne ba don wai in ba na son zama Najeriya ba na baro Najeriya ne saboda in koyi da ake dizanin motoci ah, da fatar ah, in koma gida mu yi namu motocin. To madalla malam jiran Allah ce maka mun gode kwarai da lokacin da ka ba mu. Na gode. Thank you so much. Good. To Malam Jelani Aliyu kenan fitaccen ɗan najeriya nan da ya kware ya yi kuma suna a nan cikin amurka game da fasalta da zayyana da kera motoci na kamfanin ford ana america To Malam Jelani Aliyu kenan shahararren ɗan Najeriya nan da ya suna sosai a nan cikin Amurka saboda basirarsa ta fasaltawa da ƙera motoci da ke aiki da kamfanin Chevrolet a birnin Detroit na na Amurka.